لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم عالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر ولهذا قرن قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته كما تقدم هل يزما لنا مغانا akan abubuwan da suke na barna ya mana bayani mai tsayi akan abin da ya shafi kisan kai wanda kusan bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki babu abin da ya kai kisan kai girma To ya ce abin da yake bin su na uku shine wato zina zina shine mutum ya tara da matar da bata halatta gare shi ba ko kuma ba bisa tsari wanda yake na shari'a ba wannan shi ake nufi da zina Allah ya tsare mala yace lamma kanat mafsadatu zina min a'zamin mafasid kasantuwar barna ta zina tana ɗaya daga cikin mafi girman wato ɓarna, kuma wahiyar munafiyatun limashati nizamil alami fi hizbin ansar hakanan kuma kasantuwar ta ci karo da amfani na zamantakewar mutane a cikin wannan rayuwa ta duniya ya ci karo da manufar zamantakewar mutane musamman wajen tsare dangantaka da kuma tsare wato al'auru da tsare haƙoƙi da darajoji da kuma kiyaye ma abin mafi girma abin da zai kawo ƙiyayya da gaba tsakanin mutane kasantuwar wannan ya ɓata iyalin wannan ko yarsa ko ‘yar uwarsa ko mahaifiyarsa kuma wannan duk ya kunshi cewa duniya ta ɓaci gaba ɗaya in aka ce babu tsari na aure in aka ce kowa duk macen da yake so zai je kasance tare da ita to kaga komai zai gurɓaci ba wani dangantaka da za a sani ba za a ce wani ga ubansa wani ga kakansa wani ga baffansa duk wannan an rusa shi to wannan me yake kawo shi shine zina to malai yace wannan shine dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya gwamutsa tsakanin zina da kuma kisan kai a cikin littafin sa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yake hada su a cikin sunnarsa ma'ana saboda girman waɗannan abubuwa guda biyu da kuma muninsu قال الإمام أحمد mala ya ce imamu ahmad ibn hanbal allah ya masa rahama ya ce wala a'lamu ba'da qatlin nafsi shay'an a'zama min al-zina yace ni a iyaka sani na ban san wani abu wanda yafi zina girma ba bayan kisan kai ma'ana duk wani laifi yace bai ga laifin da ya kai zina girma ba in ka cire kisan kai ba abin da ya kai zina girma وقد أكد سبحانه حرمته بقوله كما للي ألا مدعوككين سرفيا تبتر دا حرمتم زنا da faɗinsa da yake cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة wa yakhlud fihi muhana illa manta ba. Allah yace su mu'mine na kwarai bayan Allah na kwarai sune waɗanda la yad'una ma Allahi ilahan akhar ba sa kiran wani abun bauta kuma bayan Allah maɗaukakin sarki su haɗa shi da Allah maɗaukakin sarki cikin bauta yace wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haka. hakanan rai da Allah ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙi ba ba sa kashe ta hakanan Allah ya ce wala ya nuna kuma ba sa zina Allah ya ce wa manyan yaf'al duk wanda ya aikata waɗannan ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kuma alhalin ya mutu akan yana aikata wannan Allah ya ce a sama. wannan zai sadu da wato ukuba mai girma a wajen Allah madaukakin sarki kuma ya aikata babban laifi yudha'af a al'azabu azabu al-qiyamah kuma za a ninka masa azaba ranar tashin al-qiyamah wa fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azabar yana abin kaskantarwa da wulaƙantarwa. Allah ya ce illa manta ba sai dai wanda ya tuba to kaga wanda ya tuba Allah yana karban tubarsa in ya kyautata tubarsa malai yace fa faqafa faqulina zina bi shirki wa qatlin nafs dan haka kaga anan an hada zina tare da shirka da kisan kai وجعل وجعل da filazabi في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب haka هكذا kuma aka sanya sakamakon yin haka shine dawwama a cikin azaba da za a ninka ta matukar bawan nan wato bai zo da abin da zai gusar da azabar ba shine tuba shine bi taubati wal imani wal amali salih in yayi tuba ya ba da gaskiya da Allah sannan yayi aiki aiki wanda yake na kwarai wa qala ta'ala haka nan Allah yace wala taqrabu zina Allah yace ba ma aikata ba kada ma ku kusanci zina duk abin da zai kai ku zuwa ga aikata zina ma'ana kar ku kusance shi domin innahu kana fahishatan shi dai wannan aikata zina din alfahisha abu ne wanda yake ya kai muni cikin wajen saban Allah shine alfahisha an ce eh, alfahisha shine abin da ya kai makura wajen muni a saban Allah wa a sabila kuma mummunan tafarki fa akhbara Allah ya ba da labari an fuhshihi fi nafsihi cewa ita kanta zinan alfasha ce wa huwa alqabihu alladhi qad tanaha shine kuma mummunan abin da wato munin shi ya kai inda ya kai eh, hatta istaqarra fuhshuhu filukuli, hatta inda kafirin min alhayawan har dai munin abin ya zama ya tabbata a ɗabi'un mutane kowane irin mutum ne ya san cewa zina abu ne mara kyau malam ya ce a wajen mutane da yawa kai hatta cikin wasu dabbobi kamar yadda zai ba da wata kisa mai ban mamaki a cikin wannan littafin ya ce kama zakara al-bukhari fi sahihihi yanda imamul bukari bukhari ya rawaito cikin sahihinsa hadisi ne mai inganci an amr ibn maimun al-audi kala ra'aitu fil jahiliyyati qiradan qirdan zana bi qirdatin fajtama al-qurud alayhima farajawhuma hatta mata wannan hadisi ne cikin sahihul bukhari yake cewa shi wato amru ibn maimun al-audi ya ce na gani a cikin jahiliya a lokacin da muke jahiliya na ga wani biri ya yi zina da biri mace ba wacce take tasa ba ya ce sai dukkanin birarrakan suka taru suka ta jifan waɗannan da suka yi zina harfe da suka mutu ta wannan faga dabbobi kenan su kansa sun ga munan abu ce biri ne ya yi zina da wata biri kenan har a cikin dabbobi ma zina abu ne mara cikin. har a cikin dabbobi ya ce suka haɗu suka yi zina sai sauran birarruka suka taru suka yi ta jifansu har sai da suka mutu me yake nuna yana nuna munin wannan abu sun ma'akbara sannan kuma Allah ya ba da labari an an na annahu a sabila cewa maƙurar zina fa ba inda take kai mutum illa mummunan sakamako mummunan ƙarshe fainnahu sabilu halakatin domin hanya ce ta halaka wa bawarin albawar shi ma halaka ne waftiqari da kuma wato wulaƙanta da kasantuwa cikin talauci da fatara fi duniya a duniya wa sabilu azabin kuma hanya ce ta samun azabar Allah wa khizyin da kaskanci wa nakalin da kuma wato azaba har ila yau fil akhirati a lahira ولما كان نكاح أزواج الآباء من أكبحه خصه بمزيد ذنب كسنتور أورا مات يوم أبا أشي أبا يموت دنشي أور ما تشي kasantuwar wannan a cikin matakai na zinan ma shine yafi komai muni a ce mutum ya ya tara da matar mahaifinsa wannan yafi komai muni a cikin zina ma'ana duka zina-zina ce amma tana da mataki-mataki in gane ko ma'ana yin zina a waje ba kamar yin zina a cikin gida ba a cikin dangi ba wannan muni shi ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai to mala yake cewa kasantuwar yin zina ko kuma auren mata matayen uba shine abin da ya fi komai muni to sai Allah ya keɓance shi da wani ƙari na azaba ta musamman da wani wato mummunan wato siffa faƙada Allah ya ce innahu kana fahishatan shi dai auren matan uba wato asalin alfasha ne shi a karantarsa wa matsatan kuma yana gadar da fushin Allah wa sabila kuma mummuna hanya ce a nan zai aka ƙara almaktu shi ne fushin Allah wa allaka subhanahu falahal abdi ala hizzi farjihi kuma Allah ya rataye tsiran bawa shine daga cikin hanyoyin samun tsiran bawa shine in ya kare a farjinsa daga zina fala sabila lahu ila al-falahi biduni dan haka ba hanyar da zai samu rabauta in ba ya nisanci wannan ba shine Allah yace qad aflaha al-mu'minuna lallai mu'minai waɗanda suka sufantu da imani da ba da gaskiya da Allah sun tsira sun rabauta kamar masu tambaya su ce su waye waɗannan mu'minai din sai Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un wannan sifar ta farko kenan waɗanda cikin sallar su suna kasancewa masu cike da nutsuwa da tsoron Allah wallazina hum anin lagwi mu'ridun kuma daga cikin sifar ta biyu duk inda ake wani abu wanda yake na barna ne na saban Allah ne suna kauce ma wannan wajen allahu Shi ne duk abin da ya zama zance ne ko aiki na barna ba za ka ga mumini a wajen ba haka ba za ka gan shi a wajen caca ba ba za ka gan shi a wajen giya ba ba za ka gan shi a wajen zagin mutane ba ba za ka gan shi a wajen taro na saban Allah ba wannan shi shine na hum anil lagwi mu'ridun duk inda yake barna ne na zance ko kuma na aiki to sai ka samu muminai masu ɗauke kansu ne masu kaucewa ne shine kamar yadda Allah ya ce wa sami sami'u a a'radu anhu da zaran sun ji barna sai su dauke kansu hakanan yace walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama duk abin da yake na ƙarya ne ba sa halarta shi idan suka zo wucewa inda ake barna ake saɓan Allah sai su dauke kansu kaman ba su san me ake ba su wuce ma'ana sai su nisantar da kansu to wannan zuffa ce ta biyu tasu wallabi na humli zakati fa'ilun har ila yau daga cikin zufofin mu'minai da suka samu tsira suka samu rabauta sune waɗanda suke aikata zakka zakka aiki ne da mutum zai tashi ya cira dukiya daga cikin abin da Allah ya azurta shi da shi ya wato asalin mai da shi zuwa ga waɗanda suka cancanta na daga mabukata wallazina kuruji yin hafi runa. sai Allah ya faɗi wannan siffar cewa daga cikin siffofinsu har ila yau su ne waɗanda suke tsare farjojinsu illa ala azwaji sai dai ga matayensu ma'ana ba sa aikata wannan abu sai da matayensu waɗanda suke na halal au ma malakat aimanu ko kuma abin da damansu ta mallaka na bayi wanda Allah ya halatta musu haka din fa innahum ghairu malumin Allah ya ce waɗannan ba abin zargi ba ne a kan haka famani bi ta gawara a zalika duk wanda ya nemi wani abu wanda ba wannan ba fa'ula'ika humul adun Allah ya ce waɗannan su ne masu wuce iyaka masu ƙetare iyaka kenan duk wanda wanda zai tara da ita ba ta hanyar aure ba ce ba matar shi ba ce ba kuma baiwarsa ce wanda ya halacci ya halatta ya kusance ta to duk wani abu da ba wannan ba kowace iri hanya ce ta neman jin daɗi ko biyan bukata to Allah ya ce wannan za a kama bawa da laifin ya aikata mala ya ce wa haza ya tazammanu salasatu umur wannan bayani ya kunshi abubuwa guda uku anna man lam yahfaz farjahu cewa duk wanda bai tsare farjinsa ba lam yakun min al-muflihin baya cikin wanda suka tsira dan Allah ya ce kad aflaha al-mu'minun kuma sai ya ambaci waɗannan masu sufofi din wa annahu min al-malumina kuma yana cikin waɗanda za a zarge su zargi kuma shine Allah ya kama shi da laifi wa min al-adina kuma yana cikin masu ƙetare iyakar Allah fa fatahul falahu dan haka tsira da rabauta ya kubuce masa wastahaqqa ismal udwani kuma ya cancanci sunan barna da wuce iyaka wa waqa'a a lawmi ya auka cikin zargi fa muqasatu alami shahwati wa mu'anatuha aysaru min ba'di zalika mala yake cewa wato ɗanɗana wato eh, wahala na sha'awa da abinda mutum zai ji wai ko na jin daɗin sha'awa wato ya fi wasu abubuwa daga cikin waɗancan azabar da za a masa sauki wa nadhiru hadha malam yace kwatankwacin irin wannan annahu subhanahu zammal insan cewa Allah ya zargi dan adam wa annahu khuliqa halu'an kuma Allah ya halicci dan adam wato mai san kanshi ne mai hadama ne mai san kanshi ne shine Allah yace innal insana khuliqa halu'an ne alhalu idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an idan mummunan abu idan mummunan abu ya same shi sai ka samu ya shiga cikin tashin hankali da fargaba da kuma tsoro da neman wannan abin ya kau yana neman mafita amma da zaran alkhairi ya same shi ni'ima ta same shi daga Allah sai kaga kuma ya ƙaurace ma Allah sai ya zama mai hali ne mai ruwa ne mai ƙin bayarwa ne wannan shine halu'an da haka malai yace la يصير ala sarra wala barra la yasbiru ala سراء ولا ضراء dan adam baya hakuri baya hakurtar da kanshi ko cikin jin dadi ko cikin wahala in cikin jin dadi ne sai ya kiya hana kanshi ta saba ma Allah in cikin wahala ne haka sai ya kasa yin hakuri akan abin da Allah ya jarabe shi da shi wani har sai ya kai ga furta wasu maganganu da suke na kafirci in yana cikin wani hali mawuyaci ce shi bai ga dalilin da ya sa Allah yake mushi wannan abin ba wani yana faɗan haka ce shi fa yana ganin ba shi kaɗai ba ne wai me yama Allah wannan abin yake samun shi akwai masu faɗan haka kaga shi ne idan masahu sharu jazu'a da zarar wani abu mummuna ya same shi sai ga gaba ɗaya ɗebe kaunarsa sai dinga ganin ma cewa kamar shi ba shi da kubuta ba shi da tsira to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yace ban idza massahu mana a bakhil amma idan da alkhairi zai same shi sai ya hana sai yayi mako wa idza massahu sharru idan kuma wani abu mummuna ya same shi sai ya ɗebe kaura illa man istafnahu da zalika minan najina min khalqihi sai dai Allah ya keɓance wasu bayinsa yace su ba su shiga cikin wannan ba su waye waɗannan sai Allah ya ce wallabi na humle furoji yi mahafizu masu tsare farjinsu illa a a ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina sai dai ga matayensu ko abinda daman su ta mallaka na daga bayi da kuyangi to lallai su ba abin zargi bane akan wannan faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul aadun duk wanda ya nemi jin daɗi ta wata hanya koma bayan wannan hanyar to waɗannan sune masu saba ma Allah masu wuce iyakar Allah yace wa amara ta'ala Nabiyyahu sallallahu an ya'mura al-mu'minina bi ghabbi absarihim wa hibzi furujihim kuma Allah ya hori annabinsa yace ya umarci mu'minai maza da mata ba maza ba kawai maza da mata da Allah ya ce kullil ya hudu min absarihim wa yahfazu furujahum sai Allah ya ce wa kullil mu'minati yaghuddna min na wa yahfazna furujahunna dan haka da maza da mata dukkansu Allah ya umarce su da su kane ganinsu kuma su suturta al'aurarsu yanzu da an tashi magana sai ka ga ana ganin kamar mata ne kawai masu kura maza ne kawai masu kura ba mata ido a'a su ma bangaren an hana su mata an haramta musu su kura ba maza ido kallo wanda yake na sha'awa kamar yadda aka umarce su da cewa su suturta al'aurarsu haka nan namiji an haramta mishi ya yi kallon da bai halarta ba ga mace kuma ya suturta al'aurashi ya tsara al'aurashi daga sabon Allah ta haka duka da muminai maza da mata Allah ya umarci annabinsa da ya gaya musu cewa su kame ganinsu su tsare farjinsu wa an ulimahu annahu mushahidun da a'malihim kuma Allah ya ce ya gaya musu cewa Allah yana ganin abin da suke aikatawa muttali'un alaiha Allah yana gani ya san abin da suke aikatawa yana sani shine ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur abin da ido ta ɓoye, da abin da zukata suka ɓoye, na ƙudirce-ƙudirce da niyoyi da wasu munanan manufa da zancen zuci duka Allah ya sani walamma kana mabda'u zalika min mabdaha min qibali basari ja'alal amra bi ghaddihi muqaddaman ala hifz farji kasantuwar mafarin haka mafarin zina shine kallo kallo shi zai sa har mutum ya fara tunanin sha'awa ta so masa ya fara kaiwa to cewa ya za a iya samu wannan ah, da yake kallanta ta ya zai keɓanta da ita ta ya zai yi kaza daga kallo ne a bai kalle ta ba wannan tunanin ba zai zo ba ko yawanci abin da ke aukar da mutane cikin saban Allah na sha'awa kallo ne ai yanzu mutumin da yaron da bai san komai ba sai aka bashi wai aka fara nuna mishi hoton tsaraicin mace zai so ya ga menene haka kuma ko zai so ya ga a hakikanin gaskiya ya al'amarin yake to kaga me yake kawo wannan kallo shi yasa daga cikin manya-manyan barna da suke cikin gidaje shine kallace-kallace da ake tun kai kana ganin cewa kallon kaman ba wani abu bane in kai kana ganin kana da hankali ko to shi yaro karami baka san wannan sako wannan kallon ke isa zuwa gare shi ba a lokacin da zaka ga an nuno wani bangare a cikin kallon da bai dace ba kaman misali a ce namiji yana taɓa mace suna suna dariya ko wani abu shi yaro sakon da ake bashi shine cewa shi ma in ya keɓanta da wata ya taɓa ta ya gani ya zai ji wannan sakon da ake bayarwa ke shi yasa masu kare kansu cewa suna shirye-shirye ko masu fina-finai na hausa suna cewa aisu suna karantar da tarbiyya ne ko abinda suke faɗa kenan wannan faɗa ne ba gaskiya ba ne abin da suke nunawa a cikin waɗannan fina-finai nasu babu tarbiyya a cikinsa daga farkon shi haƙarci domin baka ji maganar batsa ba za ka ga tabo a ciki za ka ga tsafi a ciki za ka ga cin amana a ciki wannan duk wai ana nuna ma cewa ka kauce masa ba ai alkur'ani da sunna sun isa su kawar da mu daga wannan ba ma bukatar duniya zo ya ce mana a hoto bari ya nuna mana kaza shi kanshi a fito a hoton a yi wannan ai rashin dacewa ne kana ganin mutumin kirki zai fito ya shiga wannan shirin kana ganin limami ko dada ne ko makarancin alkur'ani zai yadda a tashi a cikin wannan shirin to ashe ba karanta ba ce kuma waɗanda suke fitowa a cikin wannan shirin ya al'umma suke kallon su duk da yake al'umma sun kasu daban-daban a kansu wasu burge su suke yi amma wasu kuma da zaran an gan mutum a cikin wannan yanayi ne ake fassara shi ba mutumin kirki ba don mutumin kirki ba zai shiga wannan mutumin kirki ba zai zauna a cikin shiri na drama ko fim ya zauna da macen da bata halatta da shi ba ya zauna da ita ya yi wasa da ita ya yi rawa da ita ya yi maganganu na banza da ita ba har ba inda musulunci ya ce haka ashe kenan ba tarbiya ake karantarwa kuma yanzu yana wahala ka sami gidan da babu wannan ko da baya ajiye a ciki ana kallon tashar saboda haka kallo yana da hatsari daga wannan kallon ne da an kalli abin da aka kalla aka ga menene eh, za a fara nuna ma yaro namiji da mace sun keɓanta ko sun shiga ɗaki ko sun cire tufafi ko wani abu daga nan shi kenan so sai ana nuna masa cewa yin wannan abin shi ma wani abu ne wanda yake na jin daɗi don haka mala yake cewa shi ya sa allah maɗaukakin sarki tun daga mafari ya toshe kafar shi ne kallo ma'ana mutum ya yi kallon abin da yake na haramun ne allah ya hana tun da ta wannan hanyar ake samun wato shi ya sa ya ce ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج كسنتور تهنير غنيني أكي كيوا غوانا سوشيسا الله Allah ya هني da kuma umarni da kiyaye gani akan tsara farjin ba shine Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ba a ce yahfazu burujahum wa yaghuddu ba. ce yaghuddu su fara rufe ganin su tukunna kafin su tsare farjin nasu ya ce fa'innal hawadita domin abubuwan da suke faruwa suke aukuwa ɗin mabdaha minan nazar daga kallo ne kama anna mu'zaman nari min gari sharar ya ce ai kamar yadda mafi yawancin wuta da za ta kunnu ai tarbatsun wuta shi ke kunna wuta da me ake kunna gawai da garwa shi guda ɗaya ko yanzu za ka ga yaro an tura shi da ɗan faranti an ce ya je makwabta ya samo mene gaushi da gaushin nan in ya kawo gida ne ake yi wuta ce babba za ta tashi haka ƙaramin abu shi yake haifar da babba kallon nan da ake ganin ba kuma ba shi yake haifar da babba shi yake haifar da barna ya ce fatakunu nazratan farko sai kallo ya zo da zaran ya yi kallon nan sun mahatsaratan sai kuma tunani sai zuciya ta fara rayawa ya kalli abin nan ko ya kalli wance to ya take ya take tafiya ya murmushinta yake ya gashinta yake ya tufafinta yake ya kaza yake shi kenan sai zuciya shi kuma da tunanin sai fara kawo masa wannan abubuwa don haka yace annazar summa khatratan summa khutwatan sannan sai ya taka yanda zai je same ta sun marhatsi a tan sannan sai ya auka cikin samu. to kaga in an yi maganin na farkon ai ba za a ce na biyu ba ballanta a ce na uku da na hudu wali haza kila shi yasa mana ya ce masu hikima wasu suke cewa man hafi hadhihi al-arba'a na dinahu duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwan guda hudu to lallai wannan ya tsare addininsa menene waɗannan abubuwa ya ce allahazat kallo walkhatirat ko walkhatarat da tunani wallafazat da lafazi walkhutuwat da kuma taku matakai da mutum zai ɗauka duk wanda ya iya tsare su ma da ya ce wannan ya tsare addininsa ka tsare ganinka ka kyautata tunaninka ya zama tunani mai kyau kake yi ka kiyaye lafazinka abinda za ka furta sannan kuma matakai da za ka ɗauka ka zamanto mai takatsatsa ba haka kawai daga kaga abu shi kenan ka auka masa ba wani in ya gama ce za ka ga kama hankalin shi zai fita kansa za haka yi musamman a waje wanda yake idan akwai cuɗanya ko kuma akwai keɓantuwa wani za ka ga idan shi kamar ma zai zube ba a kallon komai zai wannan ya zai iya samu wannan yana faruwa musamman wajen da yake idan ba a kula da ka'idoji na shari'a ba idan akwai cuɗanya shi yasa sau da yawa sai ka ga a wajen bukukuwa a nan barna take aukuwa ko a wajen bukukuwa a nan sai ka ga barna tana aukuwa ko wajen cuɗanya sawa'un wannan cuɗanyar ta hanyar biki ne ko ta hanyar karatu ne ko ta hanyar eh, zamantakewa ne duk yana kawo wannan duk yana kawo to mutum ya kiyaye waɗannan malin ya ce zai kiyaye addininsa ya ce fa bage lil abdi an ya kuna ba nafsihi ala hadihi al-abwa bil arba ya ce ya kyautu mutum ya sa ma kanshi kofa shine kofar kansa daga wannan abubuwan guda hudu duk wanda ya zo ta kofar ka ta wannan abubuwan guda hudu ka hana shi duk wanda zai bude kofar ka kunne wa yulazimu arbaba ala fuguliha kuma ya lazamci jajircewa akan wannan kofa da wannan kafofin domin famin ha yadkhulu alaihi al'adu ta wannan hanyar ne shedan zai shigo ma fayajusu khilal al-diyar sai ya shiga yayi ta kewaye wannan wato gidajen wa ma ala wa yattabiru ma ala tadbira dan haka yayi tabibiyan abin da zai kai shi zuwa ga halaka Allah ya tsare sai wanda yace faslun wa aktharu ma tadkhulu al-ma'asi ala al-abd min hadhihi al-abwab al-arba wannan kofofin guda hudu da malam ya faɗa yace mafi yawancin saban Allah ta wannan hanyoyin take shiga yace fa nadhkuru fi kulli wahidin minha faslan yaliqu bihi da haka kallo tunani magana da kuma ɗaukan mataki na ƙarshe ya ce kowane guda ɗaya zai yi bayani a kansa dake daki ya ce fa'amman lahabat in an ce allahaza shi ne kallo amma kallo wanda yake ya wuce iyaka kallo ba na shari'a ba gane ko eh, ɗan adam baya iya hana kanshi kallon komai da komai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ula laka wa thaniya alayka kallon farko wannan amma uzuri akai kai ne kana cikin tafiya ko kaje tasha ko kaje kasuwa daga kanka da zaka yi sai kuka hada ido da wata wannan ba san ranka bane baka san ma akai kuka kalli juna ba to daga nan shikenan wannan baka da laifi akai to amma ka zo kai kallo na biyu kuma ka biyo ta da kallo bayan ka wuce wannan akwai alamar tambaya ko wannan kaga kai ka sa kanka in na farko ba kai ka sa kanka ba to na biyun kai ka sa kanka don haka mala yake cewa in an ce lahaza ko banda kallo guda biyu misali akwai kallon da zai zama kallo ne wanda yake eh, mai nufi gane ko yanzu da lokacin da ka kalli ko kuka haɗa ido da wacce ka kalle ta ɗin kallo na farko sai ka ƙura mata ido ka ƙi ɗauke idanka kana kallonta sama da ƙasa kaga wannan ya wuce kuma kallo ai wannan wani saƙo yake kaiwa shi yasa wasu ke cewa a shi kallo kamar shi ne ɗan saƙo na shaidan kuma da zaran ka aika shi wannan saƙon zai ya isa ko kuma shine kibiyar shaidan ana harba ta za ta je ta kai inda za ta kai shi yasa tun farko ake so Allah ya ce ya gudu min tsari mutum ya kame ganin sa to malam ya ce na farko fa'amman lahabat su waɗannan kallo din kallo musamman na sha'awa fahiyar ra'idu shahwati wa rasuliha shine wato ɗan saƙo na sha'awa kuma shine wato mai kaiwa zuwa ga sha'awa malai ce wa if wa hifzuha aslu farji kare gani shine asalin kare farjin mutum duk wanda ya iya kame ganin to zai kubuta daga wannan gane ko faman atlaqa basarahu wanda kuma ya sake komai ya sa masa ido ya kalla baya control din idansa ko ganinsa ba to auradahu mawaridal halakat kallan nan sai ya kai shi zuwa ga halaka dole sai ya kai ka ga halaka wata rana وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يتي cikin hadisin da Abdullah ibn Buraida daga babansa Buraida ibn al-Husayb wanda Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ahmad suke yake cewa la tutbi'un nabratan nabra kada ka bi kallo da kallo ma'ana in kai kallo guda ɗaya to kar kai na biyu akan sa karkai na biyu ya ce fa inna malakal ula na farko ɗin an ma'uzili Allah ya ma'uzili Ɗan adam ne ba za ka iya hana kanka wannan ba walaisat lakal ahira amma na biyun wannan Allah bai ma'uzili ba kenan in kallo na kuskure ne bisa kuskure ne kuka haɗa ido da wata ko ka kalli wata wani abu ne da amma kar kai kallo na biyu wa fil musnadi anhu صلى الله عليه وآله وسلم قال النظرة سهم مسموم من سهام iblis. cewa kallo wata kibiya ce mai guba daga cikin kibiyoyin iblis faman gabba basarahu an mahasini imra'atin lillahi auratallahu kalbahu halawatan ila yaumi yalqa cewa duk wanda ya kame ganinsa daga wato eh, ganin kyawun mace da suran mace in ya hana kan shi kallon wannan wannan ana nufin macen da bata halatta gare shi ba ko to wannan Allah zai gadar ma da zuciyarsa wani abu na jin daɗi har zuwa ranar da zai sadu da shi in ya iya kame kansa wannan shine abin da ya zo a ma'anar wannan hadisi. imamul hakim ya saha hadisi, ya ce hadisi ne mai inganci gani ko wa kala haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce guddu absarakum ku kame ganin ku hafazu furujakum kuma ku tsare farjinan ku wa kala haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal julusa ala turuqat ina ka shedun ku akan zaman da kuke akan hanya zama na majalisa kaga ya yawaita yanzu a cikinmu yana wahala ka wuce unguwar da babu majalisa da ake zama ko? Eh? majalisu yana wahala ka ga unguwar da ba majalisa ko a ƙarƙashin rumfa ko a cikin shago ko a kan dakali ko ko a bakin kasuwa ko a tukubar mai nama ko ko teburin mai shayi duk majalisu ne mutane ne suke zama a wajen wani ba wai shan shayin yake kawo shi ba shi dai kawai zauna ya hira a wajen ko wani ba cin naman yake kawo shi ba a'a zama yake ya saba ya zauna a wajen su yi hira kuma hira ana fara ta ne daga hira ta duniya kuma har a shiga haƙoƙin mutane to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ina muku kashe ni zaman nan akan hanya da kuke yi ku kiyaye sahabbai ba nan ba wai zamanin ma ake su ma an ce su kiyaye su da suka fi mu tsoron Allah suka fi mu kanewa ya ce iyakun ina muku kashe ni sai suka ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam majalisuna malana min habuddu wannan majalisin da muke zama ko waɗannan wajen da muke zama ai ba makawa sai mun zauna ne mun riga mun saba yanzu wani da ka raba shi da majalisa gara ka raba shi da komai ko da ka ce daina zuwa majalisar nan zai ji kaman wata kaya ko wata wuka ka soka mishi a shirinsa a baya za a yi na daina zama abokanai na ne bai hira muke to suka ce lallai waɗannan wajaje da muke zama babu makawa ne sai mun zauna sai ya ce fa'in kuntum da fa'ini na tun da kun ce haka ba makawa wajen zamanku ne sai kun zauna kun yi hirarku ya ce fa'a'atu tsariƙa haƙƙau to zaman da kuke yi bakin hanya wannan hanyar ku ba ta haƙƙinta ku tsare mata haƙƙinta in har kuna zan ku zauna kenan akwai kwandishon na zaman majalisa inda har za ka zauna a majalisa to ga kwandishon na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa ma haƙƙo ba mu sani ba menene haƙƙin hanya ya ce gabdul gani da haka duk wanda zai zauna a majalisa ya tabbatar idan shi a ƙasa yake za a iya ban yi tsammani akwai wannan majalisar ba duk wanda zai zauna a majalisa ya kame ganinsa idan sa a ƙasa yake haga wannan sharaɗi ne mai wahala ko ya ce wa kafful aza da kawar da cuta ma'ana ku ga wani za a cutar da shi ku hana ku ga an yi barna ku hana wannan ana ɗan kwatantawa shine idan misali ana zaune a majalisar sai aka ga wani mai mashin ya biyo wani ya kada yaro akan kama shi ko kaga wannan kaful azani ko kaga wani zai cutar da wani ko wani zai zagi wani ka hana to kaga na biyun kila ana iyawa na uku wa raddu salam da amsa sallama wannan akan yi a wasu majalisun wasu ba a yi wata majalisa in ka musu sallama zai su ga da kai da banza duk ɗaya ne ba ma mai kula wani bai ma san kana ma sallama wani kuma ya san kana yi amma kai baka cancanci ga mishi sallama ba saboda ba ajinka bane shi ko irin majalisar da suke zama irin su wane da wane da wane ne saboda haka ba kowa ake amsa sallama shi ba a ka'idar sallama shi ne mai wucewa shi yake ma wanda suke zaune sallama ita ce ƙa'ida ko? to amma akan canja wannan ƙa'idar idan girman kai da isa ya shiga zuciyar wasu sai kaga wanda suke zaunan su suke ma wanda yake wucewa sallama saboda shi wani mai iko ne ko babba ne ko mai kuɗi ne ko ɗan siyasa ne ko mai sarauta ne shine in sun zo wucewa su suke gaishe shi amma da wani wanda yake ba kowa ba talaka ne zai zo ya gaishe su ba za su dauke shi cewa wani abin kirki ba to kaga in za a yi zaman majalisa an ce a yi dan amma a bada wannan haƙƙi majalisu nawa ne suke kiyaye wannan haƙƙi in za ka tara duk majalisun da ake zama yanzu zai yi wahala ka cire guda ɗaya da take kiyaye wannan haƙoƙin to zai a haƙura sai a haƙura tunda ba za a iya kiyaye ƙa'idojin da aka sa mata ba mala ya ce wannan nazaru shi kallo aslu ammatil hawadifin lati tusibul insa shi ne ginshikin duk wata musiba da take samun mutum daga kallo ne fa'innan nazarata tuwallidu khatsaratan domin kallo yana haifar da tunani a yanzu kallon mota za ka yi sai ka fara tunani ya kamata ka sami irin wannan motar ta wace hanya za ka sami ta ko kallon wayar da take hannun wani za ka yi sai ka ga kai wayar ka ta kasa ya za a yi ka sami irin tashi ai kallo shi yake kawo ma mutum tunani ko kallon rigar wani za ka yi ya saka ka dinga tunanin wannan rigar ba ta dace da wani ba ko ba ta dace da wani ba ya rahamu kallon so haka kallo yana haifar da tunani sannan eh, thumma tuwallidul khatratu fikratan sannan tunanin nan ya haifar da sake-sake haka fara sake-saken to ya kaza ya kaza thumma tuwallidul fikratu shahwatan sannan wannan sake-saken sai ya kunsa ma wata sha'awa a zuciyarka thumma tuwallidu shahwatu iradatan sannan ita sha'awan nan da zaka zo bayan kayi kallon ita zaka ingiza ka ka fara yunkuri kana da nufin to bari na yi kaza ka kalle ta ta wuce ka kura mata ido sai zuciyarka ta ce to tashi ka je ka ce mata ina magana ko jimana <laughs> shi ne da fiye a bakin samari ko ya jimana 'yan mata misali ya abinda zai gaya ma kenan ko wannan irada ce tun kana danna inda baka yi kallon ba tun farko ba za ka yi wannan gabar ba ko ce ya ana magana ba duk ba ana yi ba duk ne yake kawo wannan ba haka kawai ake faɗan wannan ba sai an yi kallo kuma sai tunani ya shiga sannan sai wani abu ya biyo baya ai baka taba ganin tuwo ya tuka kanshi a tuki an ci baya ko sai an ji an siyo kayan haɗin da kuma an yi to ma yace ya sannan summa taqwa sannan wannan nufin da ya auku a zuciyarka zai iya ƙarfafa fatasiru azimatan jazimatan sai ta zama abu da lallai ya zama himma da kai himmatu a kai sai kayi fa ya sai aikin ya auku wala budda ba makawa malam yamna amin humani'un matukar ba a samu wani abu da ya hana ba wa fi hada akan wannan ne ƙila wasu suka ce as-sabru ala as-sabru ala al-basari aysaru min sabri ala alami ma ba'dahu hakuri akan mutum ya haƙurtar da kanshi ya kame ganin shi yace shine yafi sauki fiye da radadin abin da yake biyo bayan gani shi yafi sauki fiye da abin da zai biyo bayan ka gani din da haka haƙurtar da kai shine abin da ya fi sauƙi domin abin da zai biyo bayan ka gani ɗin ya fi raɗaɗi ya fi wahala fiye da ma'ana rashin gani. kamar yadda wani mai hikima ya ce kullul hawadithi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustaskari sharari kam nazratin balagat min qalbi sahibiha kamablagi as-sahmi bainal qawsi wal watari والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضلال wani mai hikima ne yake wake cikin wake yake faɗa wannan kalmomin yake cewa duk wani abu da yake faruwa ma'ana da zai jawo ma mutum wata damuwa ko wata musiba to mafarin shi kallo ne ya ce domin kuwa mafi yawancin wuta daga garwashi take farawa da haka ganin nan kama wani garwashi ne yanzu ka je ka samu lokacin hunturu sai ka sami yayi sai ka ɗauki bakin wuta ƙarami sai ka sa ƙarƙashin yayi ne zai faru wuta ne zai kama to kaga ɗan wannan abin da kake ganin kai ba komai ba ne ‘yar wuta ce ta ƙare toka ne ka ɗauka ka saka to baka san inda za ta kai ba da aka ganin nan da kake ganin kallo din nan ba wani abu bane to abin da zai haifar ya fi wannan abin da kake gani ya ce kam nazrati kallo guda nawa ne wanda balaga min kalbi sahibiha wanda take kaiwa zuciyar mai kallon kamar yanda in an harba kibiya take tafiya yanzu idan mutum wanda yake maji karfi wanda maharbi ne ya saba harbi idan ya sa kibiya a cikin kwaronsa ya harba kana gani a ina za ta tsaya musamman a ce wajen da yake harbin tudu ne kuma gangara yake harbawa iyaka ina zai tsaya ai da nisa ma'ana yana nufin kallon nan baka san inda zai kai ka ba ya ce shi bawa fa ma dama zafarafin ya buhu. matukar yana da gira ko kuma fatar ido da yake rufe ta ya buɗe ta yana kallo fi a'yunil aini cikin idanuwa masu yawa to mawqufun alal khatari wannan fa yana kai shi zuwa ga fadawa cikin hatsari in dai har duk abin da ka gani zai ka kalla to wannan yana kai ka cikin fadawa cikin hatsari babba yace yusiru maqlatahu ma darwa mahajatahu eh abin da yake kallo din zai iya dadada ma idansa amma kuma fa zai cutar da tunaninsa da zuciyarsa Malam ya ce ba ma ba da farin ciki wanda yake kawo bakin ciki e kallon farin ciki ne jin daɗi ne amma me ya sakamakonsa wa yake murna da farin cikin da yake jawo bakin ciki ai farin cikin da yake jawo farin ciki shi ake so amma ba farin cikin da zai jawo ma damuwa ba da haka duk wani abu da kuma wahala ce za ta biyo bayansa shi ne jin daɗin duniya jin daɗin duniya abinda ke biyo bayansa wahala shi ne wahala cikin duniya wahala cikin duniya saboda haka malam yana jan hankali sosai ce wa min afatin nazari yana daga cikin bala'o'i da musibu na kallo shine annahu yurisul hasarat yana gadar ma da bawa yawan hasara da nadama wazzafarati wal harakat da kuma damuwa da konewar zuciya domin ta iya yiwa wacce ka kula mata ido ka kalle ta na har abada ba kai ba ita ko kuma ka kalle ta amma ba za ka iya samun ta ba kai ka kunza ma kanka bakin ciki da kullum a tunaninka take ita ma bata san an yi ba ma kai kana nan kana ta damuwa kai daya so nawa yake haifar da wannan so da yawa ya ce fayarar abdu ma laisa ƙadiran alaihi bawa yana iya kallon abin da bai da iko a kai wala sabiran alaihi kuma ba zai iya haƙuri anhu a kansa ba wa haza min a'azamin azab wannan ya ce, wannan shi ne mafi girman azaba na cutar kallo domin za ka yi kallon abin da kai dai baka da ikonsa, kuma ba ka iya haƙuri a kansa ba ko ba za ka iya samun shi ba wannan ba azaba ba ya ce wa haza a'a min azabi wannan yana daga cikin mafi girman azaba an tara ma la sabraka laka an ba'di kaga abin da kai ba za ka iya haƙura a kansa ba wala qudrata laka ala ba'di kuma baka da ikon ka same shi kaga abin baka da haƙuri ba za ka iya haƙuri a kansa ba kuma baka da ikon samunsa <laughs> wannan ai wahala zuciya ta wahala ko ba ta wahala ba shi dai abu ne gashi tana ganin sa ba za ka iya samun shi ba kuma ka kasa hakura a kansa kaga ba ka da ranar ba ka da ranar wannan damuwar ta Shi ne kaman yanda wani mawaki shi ma mai hikima yake cewa wa kunta mata arsalta tsarfaka ra'idan ce duk lokacin fa da ka sake idanka ka sake shi haka galala yana kallon kowane irin abu ya ce ka yauman atba atkal manazir in dai har ka sa shi to lallai kai ne wata rana za a zo ana kallon ka dan zai kai ka damuwa Ra'aitar ladhi la kulluhu anta Kadiru. kaga abin da kai baka da iko kan sa alaihi wala an ba'dihi anta sabirun kuma kai ba za ka iya hakuri da barin shi ba to kaga wannan bawa ya jefa kanshi cikin mene cikin azaba Allah ya tsare mu to za dakata anan nan don malam ya ce wannan baitin wannan waƙe da ya kawo yana buƙatan a fasa shi a yi bayanin me ya kunta amma ko kuma zuwa ba kun san me ya kunta saboda haka muna roƙon Allah madaukakin zance ya tsare mana imanin imaninmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب Thank you.